assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun na ga bidiyo yana ta trending mutane da yawa suna ta karyata musamman a arewa news da na sun saka magana anas magu magana 20 miliyan ni ba kudi na bane ba kudin matar sarki ne ya cuce ta kuma ni ma akwai kudaden da na daidai karfi na da ya cuce ni amma yanzu in short magana da zan yi dan Allah dan annabi anas magu kana raye kana jina za a baka wannan bidiyon zaka gani dan girman Allah na roƙe ka dan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ni Aisha wannan magana da na faɗa cewa kai dan yahu ne dan wannan ne ka cuce ni ka cuci matar sarki idan ƙarya nake yi daga nan zuwa Monday akwai kotuna da yawa a Najeriya ka ɗauke ni ka kai ni kotu ka ce na ɓata maka suna dan Allah ka taimake ni ka kai ni kotu in ya so daga nan sai a dawo da kes ɗin baya dama akwai kes ɗin kashi-kashi suna nan document sai a tashe su don Allah ka taimake ni da wanda bukatar ka zo ka karyata ni a midiya ba magana ce ta midiya ba magana ce ta kotu dan Allah ka taimaka mu dan Allah ka taimake ni nagode Allah saka muku da alkhairi ina muku fatan alkhairi